manuniya. minista a gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, barista Salomon Dalon ya ce da tsarin tsaga tsakanin al'umma da bambanta bambancin addini tsakanin waɗanda ake mulka alama ce ta lalacewar shugabanci. Yan Najeriya ya kamata su fahimta cewa duk wani shugaba wanda yake rura wutan bambance-bambance baya kaunan wannan kasan. Ashe dai gaske ne an yi yunkurin saye kujerar Honorable Musa Lawal Jakuran da ya kada kakaki masar dokokin jihar Yobe saboda kawai da ana kallon kamar yana ciki. cikin talauci. Eh gaskiya ne. Farko an taya ni da naira miliyan goma sha takwas. martani da na yi musu na ce na farko da ni wannan abin amana aka bani. Cikuwa sanata Abla Ibrahim Gobir daddale dalla dallan dalilan daɗawa kasafin kuɗin bara wa'adi yana mai cewa an yi haka ne kawai don tabbatar da adalci. Madina abin da ya samu kai haka shine saboda a halin da ake ciki yanzu akwai wurare da yawa waɗanda gaskiya manyan ayyuka ba a gama su ba. Game da maganar yaƙi da hanci rashawa kuwa Farfesa Usman Muhammad ne ya ce ba da ba'a sun bayyana dukiyar da shugabanni suka mallaka fana da matukar muhimmanci. Saboda a san addarorinka da kuɗaɗenka na banki da da abin da ka mallaka sannan kuma da basussuka da ake binka wajibi ne ka bayar ma code of conduct saboda akasarin mutane a kasan. ba gaskiya suke so ba. Waɗannan faso mun ta muka tatso cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. sauraro assalamu alaikum barka mu wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku duk safiyar juma'a da zaran kun tashi daga bacci shiri na ɗari da goma sha biyu cikin jerin shashiren manuniyan da ke baje bayanan bayyana gaskiya cikin azanci mai yiwa azancin kuma ya sa tsohon ministan wasanni a gwamnatin shugaban ƙasa Muhammad Buhari barista Salomon Dalon ya ce takun tankin tankar takular juna tsakanin 'yan siyasa ya saka sakar bambancin addini da bangaranci. bana an gama zabubuka lafiya amma da sauran kura baya koke-koke da suka bi bayan zabe sun dada raba kaunan mutane sahalin nan irin kalmomi da ke fita a bakunan shugabane na siyasa bai nuna cewa sun fahimci halin da kasar na ciki ba bambancin addini wanda muka bar daga baya yanzu yan siyasa sun je sun rungume ta sun kawo ta cikin siyasa a yau nan kowane wayewan gari zaka ji kalmomin batanci daga bakunan waɗanda ya kamata su zama shugabanni mun yi tir da wannan halaye na shugabanni wanda suke raba kawunan na Najeriya yan Najeriya ya kamata su fahimta cewa duk wani shugaba wanda yake rura wutan bambance bambance baya kaunan wannan kasan a karshe muna kira ga yan Najeriya da cewa duk rigingimu da koke-koke na zabubukan da aka yi a bi matakan doka kada a rura wutan fitina da rigima wanda zai kai mu inda ba mu yi samanin fitowa da sauki ba tun bayan bayyana Honorable Lawal majakura a matsayin wanda ya kada kakaki masar dokokin jihar Yobe wasu ke cewa an yi yunkurin yi mai kaci baka ci ba baka ci baka ci. Tuni ma dai sabon dan majalisar da danyen matashi ne ya ce ganin yadda ya dinga yawo a kafa yana yakin neman zaɓe ya sa wasu suka dinga lafta mai habaici. An haife ni 1 January 1990. Ina kasuwan kifi ta gagare ina kamawa in sayar. Na yi takara da sifika na Yobe State House of Assembly ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Ana ganin cewa wannan mutum mutumin kakakin majalisa ne ga karfin gwamnati ga kuɗi duk wanda bai girgiza ka ba. Ah, bai ba ki tsoro ba, ai yanzu al'umma sun gane ba jami'a ake ba mutum ake Ina yawo a kafa in na tafi na je na dawo ma ana ganin abin kamar wasan yara ne. To kamar an ce an maka ta yin kuɗi. Eh gaskiya ne. An da farko an taya ni da naira miliyan goma sha takwas. Martani da na yi musu na ce na farko da ni amana aka bani har su kai salaktin dina a cikin mutane dubu aka ce ka zo kai wannan abin na ce ba zai iya cin amana ba ni ban fito don kuɗi ba. misali kamar da motoci nawa kai yakin neman zaɓe kuma wace irin mota kake hawa na fara kafa eh, wani daga jigawa ya bani mashin wani daga cikin guru ya zo ya bani gokka daga baya wani dan takarar gwamnan mu ya zo ya bani kyautan mota ji da mota daya na yi amfani shi kuwa sanata abdullahi ibrahim gobir tabbatarwa da duniya ya cewa ai dole ne kawai ya sa masa ta ƙara wa kasafin kuɗin bara wa'adi don gudun kada a yi wa manyan ayyukan wannan ƙasa ha'inci madina abin da ya sa muka yi haka shine saboda saboda a halin da ake ciki yanzu akwai wurare da yawa waɗanda gaskiya manyan ayyuka ba a gama su ba tun da ba a gama su ba tun yi amfanin budget da shi yasa muka ga cewa ya dace a yi extending a ƙara lokaci a ci gaba da implementing nashi har a gama to ai dama can kun ƙara lokaci zuwa watan uku mun sai kuma yanzu kuka sake ƙara wasu watan ne uku lokaci har a gama ai ba laifi ne ba a bi a hankali sai a tafi da wannan bajet din na shekara 2023 eh, da kuma 2022 a ganin a aiwatar da su tare? yes dole tunda shi wanga na budget an riga an sanin na shi intilo sai an ka ci gaba da wannan aka zo kuma aka ɗauko wannan na 22 wanda ba a gama ba shi ma sai a yi da nan cewa da an kammala abubuwan gaba tun ɗan abin da rage musu baya gare shi ba amma dai yana da kyau a ƙida a gama shi don kai a zo a watsar da shi kuma zan cewa muna da wurare daban-daban waɗanda ayyukan da daidai a gama ba gama to menene tsoron ku distinguished ganin cewa ai daga gwamnati zuwa gwamnati ci gaba ake me tsoron ku da ya sa kuka ce a ƙara wa'adin amfani da wannan kasafin kuɗin kuna ganin cewa ayyukan ba za a yi su ne ko shi muke gudu kuma abin da ake gudu kin san dama ana da abandon projects da yawa da sama to in ba a yi ba an ta su ma waɗannan su zama abandon projects A ka'ida duk wani ɗan siyasa da aka zaɓa sai ya bayyana dukiyar da ya danne kafin ya dafa madafun iko haka kuma idan ya kammala zai bayyana don kada ya shiga cikin harkar cin hanci. Sai dai kuma duk da wannan farfesa Usman Muhammad ɗin da ya kware a harkar siyasa ta ƙasa da ƙasa ya bayyana ban gaje wannan tsarin da ya ce a Najeriya dai akwai dokoki ne amma dai a gaskiyar magana babu hukunci. Shi bayyana ƙaddarori kafin ka shiga ofis yana da tasiri domin yana cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. Ya zama waje. wajibi a yi saboda a san ƙaddarorinka da kudadenka na banki da da abin da ka mallaka sannan kuma da basussuka da ake binka wajibi ne ka bayar ma code of conduct saboda akasarin mutane a kasan ba gaskiyan suke so ba kuma rashawan suke so to haka Allah yake ɗauko shugabanni yana ɗorawa a kansu amma idan aka samu mutane tsayayyu sannan ba za a ci kuɗinsu ba sai dai a gina musu asibitoci a inganta musu rayuwansu a inganta musu wurin wurin zaman su to wayannan kuɗin fa ba za su ciwo ba ko ka ci su sai ka amayo su so saboda haka ɗabi'unmu shi yake kawo shugabannin ba wai dokan ba doka kam tana nan amma ba dokan ake bi ba Me yiwa kuma wannan yasa Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ya ce ai kwance-kwancen kwantan kwashe dukiyar ƙasa ya nutse cikin jinin wasu 'yan Najeriya shi yasa masu gaskiya ƙasar ma ake musu kallon gidadanci. A wannan dai tsari da ake yi na a ce a bada wani ka da tsokacin da ka soma aiki da lokacin da baka soma ba da duk ma wasu tsarika da yawa da ake yi shugaban kasa ya ce zai zo ya yaki rashawa ya zo ki gama karuwa ta da sauransu wato ita rashawa tarbiyyatar da najeriya ake yi a kanta shi yasa za ki ga yanzu darakta minista gwamna kowai ganimar yake nema ba ma albashin ba idan ba a samu ta karba direct ba a cikin gwamnati a sata ta wurin 'yan kwangila ko a kwashi kayan gwamnati a sayar sai ya zama na cewa idan mutum ya bar aiki yana tsoron ba zai ci gaba da rayuwa ta ganima ba sai ya rinka kwasan abin da zai ajiye don wannan ganimar saboda haka duk maganar wai dole ne ka faɗi me kake da shi kafin ka shiga aikin kuma dole ne ka faɗi me ka fita da shi kafin ka fita aikin yana da kyau amma yanda za a yi a tabbatar cewa baka kwashi kuma ganimar gwamnatin da ka hauka nema ba babu wani abu na wato mahimmi da yake akai saboda tunanin ma wanda aka sa su kama shi ma wannan tunanin ne na su ma ganima suke nema. To duka duka iyaka batutuwan da za mu iya bajja muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa su ma fa suna dab da dafa rayuwar kadaici. Domin kuwa daga juma'ar nan ma saura kwanaki hamsin da biyu ne kacal su yi sallamar sakin kujerin da dama saboda su ne wasu suke musu fadanci. Kuma madadin dukkan waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Hassan Maina kai a babban birnin tare Abuja da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da ke karawa wannan shiri na manuniya inganci. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.